so na wallahi ayo kuma in ba in ba ke ba da wani ke ji saboda Allah yawa <laughs> yawa Allah zai wato ni wani lokacin idan na zo na tsaya na kalle ki wato sai in ji daɗi daga tsakiyar kai na har tafin kafa <laughs> wai da Allah na Allah ko yanzu dai zan fita in tafi yanzu kin san garin yanzu ga yadda yake ko ba gaskiya ba saboda haka zan fita to me gida ai baka ba da abin da za a dahawa ba wallahi kuma kin ga wato ni din a yadda na tashi kina ji da kyau ko ba dai a kice an zo gwarin ba a kice kuma yadda na san ke yar mai hakuri jikan mai hakuri ko ta gaji hakuri ko ta iya hakuri ai za ki hakuri ka san dai game da ci ba zaman lahiya ko ka san game da ci ba to ina zuwa amma dai wannan yaran sun tafi karatu sun tafi to to to shiken to ba ko abin da za dan Allah dan Annabi ki hakuri duk abin da aka samu ki dan kurmusa kafin dawo kin ji ko dan na san ke kina da yadda dabara irin taku ta mata dan Allah ki mi yadda ran taki yawa <laughs> yawa yawa nagode yawa nagode nagode yawa madalla kai haba haba Allah ba da sa'a ba da san ah to ai in ba ke wa zan yi ba hmm? ni mai gida shi yasa nika son ka <laughs> Allah sarki ma a yo kuma rubu da su da Allah yaran duk da basan daraja bakalle da ba aiki a wurin huta ta kai shi shine to yanzu abin da za yi sadiya zan fita yanzu zan fita yanzu saboda haka kuma abin fa <laughs> ta bakin yara sai dai zero zero fa an taho wurin kenan fa zero zero sai dai hakuri an taho wurin kenan to ya kai wai ba haka ma tukun ina zuwa yaran na sun tafi makaranta ne ko kuwa sun tafi to na baka tafi baka bada kuɗin cewa wallahi kin gani din dai kawai sai dai ki dan mana duk dai dan abin da aka samu nan irin yadda baran ta ku ta mata a dan kwamusa a a fa ka san ita yunwa ita ho yunwa ba ta da yaro ba ta da babba ni eh. gaskiya mai gida ka san bai iyawa da wagga rayuwa dan kana ho gani na tsatsaf niki rani fa to kuma bana baki zaki zauna hakan ne eh? ai da Allah ya sa na bakin ba zai ka yau din ce dai kawai ta shigo kin san wannan lokacin da muke ciki sai dai addu'a halewa ta sa dan Allah ya bada murfi nan yawa yawa yaga nake so ye to zan dan abun nan don Allah ki dan taimaka ki zan dawo in na dawo zan warware don Allah ai saboda ka eh. san ina son kana shi yasa ka kai Allah sarki Allah ya tsare ni na gode sadiya ta sadiya